فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya daji a cocin jalita yi nan da laifin nan na tafashidin ne ramadan ijira nufisar alisalam da ya kowace da kowace da wadda gunici da ci tuma ji daidai gani bai tafa ba wata gube ne ya tsagutu a baci ya ya ba da gobe gute ba kalandar siyo. da bai dufe babane ya ci gaba da bayani na ya bebe yin tafsiri ya suratu yunus na mine ya wasu ko ikikini ayayen wato gwai gibe gube cu mine suratu yunus aya gwai gibe guba ci gaba ikikinin in insha Allah karatu ya ne kya shi dubu ba ina nan ga ba su kuna ba na tsoce ga ga ya ke mushriki da ruwa ya abudu na min dunillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يتوفوهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله تبارك وتعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم mushriki ji ada fi ji bauta ya zanduci allahu e ji bauta ya zanduci allahu ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum zane za a jagowa abi ta ga na buga ji bauta nan wala yaduruhum amma da amfana jawa abi ta ga ga ji bauta yana ewela eh, yin fawon ajin amfani bi ma na ajin amfani na ajin na. abike agagaga ya ji bautan yin eh, gashi na bautan wuce ji wuce amfani ya bauta wuce ji wula gutsawa gama aga ya ji bauta <clears throat> ya wa ya na haula yi shufa'una inda inda Allah aka yana zaɓe buwa kun yi tsoci wani kul na biya gaga biya gaga a wani Allah bi ma la mafi fi samawati wala fil ard ya ya ga ya Allah labari ne na su da kike wana ya ya Allah labari ne da kike wana sama to kin bona wani wa ta'ala ta tabbata Allah wa ta'ala ma la tu'amma yushrikun kene lafu bacin nuba kene mushriki je lafu bacin nuba majiga yi gagam wa ya budu na min duni layi ma la ya wa la yanfa'u jumla ya ma la ya durrum ina ja lagun tsawa wana wa la yanfa'u ma ja amfani wana a ga jumla gubu ya wasfu ina so ko ji kutijo kutijo a ga yi nan so ko ya kparu ma la ya wa la yanfa'u mu bi ma na ya ji bauta kutijo kuti gaji ma ce ke ji fata ba bayan su ko gaga kuti wunci ja a ga abin buwa makon su kubu ga hankali tu aya na tsotu labe tu su gobe ghaibatu mai gaga ga waya abudu waya kulu su kwajin nube kallo ce ga dojin na wajin shi shi kwa ta khitabu ile ruwa da mini suratun zumaro Kuna a mata da a wani abun tuni la, ina ra'a da ni Allahu bi durin, hal hulna kashi fa'a tu a wara'a da ni bi rahmatin, hal mun fika tu rahmati, kun hasbi Allah. Alayhun ya ta wanka min ta wankinu. Ana mi gaban ki da biye ce jima'otai, zam du ci suku, zam du alalimin ya gane je ga yayin mudana in arada ni Allahu bi durrin su kuka kwagon Allah ku tsomi hal wanda ka shi fatu durri ya wuce ya Allah Allah ku koya da ya gunci ya miwa agami bi ya guncewa ale aw arada ni bi rahma ace gama su koya kwagon Allah wa jirama ya mi hal wanda mumsikatu rahmati ya wuce ya Allah gwa kadan ramai su koya miwa kemine ya wuce je ajagu ga ajimiya amma ji mai amfani wani a ci gasu kwanar kya kwa gaggan wa ji mai amfani allah kika na amfani wucewa su kuma gaggan ya gunga a tomi ake kan babu wucewa amfani kici da muwayen na jogancin su kwace ga gaggan waya kulu na haula layi shi ba na inda allah gaggan ci a tuce ga ga kutiya na nan shi a ga yana jabe buwa mukai su kona a ga bayanin nan wani iskala lalo za mu ci jaga a san gama su ko ga yi bayi kama kama min qur'ani ga ga wato mushriki ji aji ma ni be kiyama to zana ji ma ni be kiyama na bawa da tabe tu ya ga ga ga kutubu bon fa kiyama yo waji ma ni be kiyama to so ya e bayi doku doku su ko ga ga ya ci ga ga mushriki ji ma ni be kiyama ke ba misali wannan surat an'am to ci ga ga gamu wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin aga rayuwa yi ja na rayuwa yi ja gamu mun kan ugo baba ga wa ma nahnu bimab'uthin aga jajili su sofa na kya eh a ci guga ya damin suratu yu'in suratu yasin bo awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin فإذا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يؤلي ظام ويرميم رميم أصلا مشركي جاجي ماني بكنا كياما قال سورة الدخان سقوقا إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين mushriki ji a taba jima ni ga a ji kiyama to ka taba jima ni ga ji kiyama ki ta tace be ga haula shi fa haula inda Allah ai ji fa yi ga ga kutya na ji ga be bwan kun su kubu mai ji ga iskali na da gona na <coughs> ayo yo na mawaci ko waye yayi na abana walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira so ko aga gana ya chana so kuma aga gana gun ko bibi jina daga misin qur'ani kan nuno we bodo ji bayani guba man shi yau ita ya da jinna jikun ne ji shafa ga kafiri je wa shafa ga kutaja bi sa kun su ko alalima ji ni bi kiyamaya bayan guba na da zina mana ce ga ai yarjuna shafa'ata fi duniya li islahi ma'ashi e ji fata ji gaga kuti ya buwa kuti ga kiyama ga ubuwa da su ko zo ebe lamarin da tun gawa gawa ta tsaya ya bayi ba ya mi mace da da jina kuti ya giki ni tsakani a bolo ba su ko ubuwa da su ko e ga yi shi ga lamarin a da bolo ta ji yanzu manji da zai bayanin na anini wale ga ogula ta yace egan aya shi gobe da shi biya da wani a ci gabe fassara ba ci na manji ke ya na kem na mai wacce ko a shek muhammad alamin a shanki tunu bai da mini adwawar bayani wani ga yi gaga manji da bai gaga e ga kiyama ga wani ga taso bibo ya kiyama yau amma yana ji faruwa nan wa fassara ga na bude buyuwo ya da suratu kafu da suratu fusilati ini suratu fusilati wato ce ga gagan walayin adakana wa rahmatan min ba da darra masatu laikulan na hadha li wa ma azunnu sa'ata qaima walayin rujaitu ila rabbi inna li indahu lal husna walayin rujaitu kabo tsaga lai keje da tu soko wale daga shakku wani daga ifatiya aji imani ga aji kiyamata suna amma etiyan shartiyo da ya ga da juwo eh kan wayo tuna du juwo nan inna ni inda wula lal husna ya je ki ba wangin kun su ko kale wale aga dana elai ba su ko aga madana to su fata ga abu ne irin wacce ga idan nasaratu kafu bu ba nu yayi labari yan ashabu rajulain kisa ya rajulain madrab lahum mathala rajulain ja'alna la hadima jannatin ole mini karshe wai yayi bayanin nan ga ma azun sa'ata qaima wala irudittu ila rabbi la kaira mina minha munqalaba ko ta ga ga kiyama wuce ji amma wa ma azun sa ta kai ma miji ma daga ga kiyama janji mushrike gaga a ji kiyama wuce amma wala yurditu kabwa ga wuce a ci ga milaki da su ko wuce to la na dan khaira min hamun qalaba na de ji ke bawa wangin ku wale layingu gabo layingu ba to jibo malam ni ci da labo ci lan shaftiya bi aga bi a ba da na ga ga bi ajuwana wuji ma daga ga ajuwana sai bugu uku da jiya qur'ani aga gana abin gobe da jina so ibogo wa yaquluna haula na inda Allah mushriki je gaga a na a ga abe buwa ko so ko nga je fo esuna aga ga jiwana aga ga kiyama wani aleko su ko tika kun anabi ya je ga yayi wani Allah ma la'ayi alamufi samawa ti wala fil ardi ya yi ga ya soko ya yi Allahu labari ne nu da kikkin wasan motokin nan e bona ya ga ga kuci za ga boye kiyama to ya yi ya labari don da su to nan ibu da soko da kike ga ganga kuci a ga boza fu kiyama ya bona suku ya damu wuce ya kuci ga a boza kuma wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum hawari waridun ina soko kana dauna kutina zai wani ta ta wana su ko to a tsona zai mun kutina to kutina za a yi wuna hasabu na ci batu na yi ibata ana lafi na haji ci batun yana no ya wuce ga bai bolan da ci subhanahu ta sa ji tabbata allawa wa ta'ala Allah ma la tu amma ni ke ne lafu ba na duba to ci da tudwa kyuhu وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة سواء كذا يعني سيدة الأمة فاختلفت chooji loba ati chooji leba egbomu e, e, bi lushi adasi ti ko ne obia walau la kalimatun sabaqat min rabbik ki boye ga misu na shi to daga kai to to bana ai la kuda be na su kuga ga <clears throat> ja alaka ni fi ma won fi yaqtalifu ne bai na fi da ba ku bai ci mi leba da hina a ga mini istilawayin qur'anin a tubi ma'ana amfani na kalmar amfanin qur'ani ji kalmar kalmar ummatu na umata jin bimini kuranu bi ma'anai kakai inai gwakwai ba ma'anai umato ne jama'atu minan nas ba ne ga doku doku kalmai umato ga bai da wadda zabe na da wani kuntum kaira umatin wa ka zalika ja'alna kun umatan wasafa rabbana wa ja'alna musulmai ne laka wa min zuriyyati na umata musulmatan laka amma kam da ci umato ya lama na yau imamun jami'in ne khisalil khair da na je kudwatu da na je zuci kem na suku ji annabi ibrahim yana inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa kan da ta ga ummatu ya lamma na lokaci lokaci alaysa kula bayanin ta ya suratul hud walain akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda la yaqulun la yaqulun ma yahbisu irin ci gadda zai mini suratun yusufu bon wa qala na ja minhuma waddakara da ummati lokaci wani dinfo hinun mina zaman ta'ifatu min az-zaman waddakara da ummati ana kan bi ta'wili fara sinu amma man umma na bi babon nan wa ma nasu illa ummatan wahida a ga nuyi addini وما كان الناس زعان زعفياني إلا أمة واحدة سيدة تتا الدين نيو أسلي دوانا نقام لا فسر وتكون يدقن ما وتكو أبلا ابن عباس بشو كتادينا كتاد تبدو دعامة ويقاي وقا ene kwaga nasu ba bane wa makana nasu illa umma ene kwaga nasu ba bane ga alqurun allati kanat bayna adama wa nuh wa kanat ashara bi ma'ana al'umma na ji shijo tsakaniyar annabi adamu lo lokaci annabi nuhu al'umma jawo kaka ruguwo ji fasara ibn abbas bi shaukata ɗin al'umma wuce jawo wani kwabi annasu yau ke farko a litte ya zawa giji tun daga lokaci annabi adamu sai bai da lokaci annabi nuhu lokaci jawo na zawa giji a jini ni ba a jini bugu ba wa kana an-nasu illa ummatan wahida tabala mari da wannan zendon da yana ta kangano a ta cikin kangano ma kala Allah ma kala rasul ki Allah go ki so ki cice so ko go ga yana ta cikin kangano bugo emi a cha gun a cita ta addini ne fa tada fuzu magwe a cibe ya mi gi ke la mi gi beo ga yi lokacin aga ga ga ta ci sai eh lokaci na ga aje tifawo galibi yana na ko gana ya aje tifawo bai gana tucina tufiya na gana ya amma ga ta ci labiyun ala guda kuta so ko gan anabi gan shehu gan ko za na ci gan alalimi da shehu mi wadda shehu wai zan wadda shehu wala yi yika zan ga ga shehu ala ba suke ji faro eti ya guya amma bi tu shehu ya shehu ji kwata zai za wuce anda muhammad ga ishe wani shehu kwato ba na wani na wuce gagbata tun kwato na nkwa annabi muhammadu to yi gagwa sun nabi be sakon kurani wallahi bi sun gagu ebo ne na gumi su da mu na kada wani maka na nasu illa wa mata wahida fahtalafu zuma gocen da ba fe bebe yau wale ganna su kwallaye tun yayi mini suratul bakar wani ga kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq li yahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi to wa ma ikhtalafa fi illa alladhina utu min ba'di ma ja'ahum bayyinatu baghyan bainahum mujiyan da ce la rikici bai musu ce ga al'umma ce da zagana ya sai dai aga da zamu ci lawo ke ba gani bi sokun bi cuci na tun za mu to ma gaggawo ne ga na za mu ci na gula ke ba gani bi ga sokun bi cuci ina la a bayi na dawana wannan aya na gama man ji hukunci ga aya ne na karatu yi ga ga al huwa tauhi asali ya addini ala sokwa jiniyo bi ma'ana dini kwata na bayi jana ya musulunci farko lamarin dajo ake ne shirka daya zuma gwabe da shirku wala annabi nu ji bayani ayi dalilin la ci da shirku daga baya zuma na iga da suratul nuh <clears throat> wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa wala yaghutha wa ya'uka wa nasra ba ta da ci inji sunna sunna da cikin jagaya to zuma anabi no ga itilafin ce na bai ya kuti yi wuna so asali ya can da ba mi su zawangi daga kutun goyo a ile gaga kuti a to a gagama na kuti mai gaga amma sada na tuja gaga na jiga a ile da kuti jina ga gaga bai suna kuti bai misu kuti jiya asali itilafin da wani to <clears throat> hukunci su kuda shi zai ga walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala na mukhtalifin sai gane cike da bago ne ya gabi na su kudu ji sauki yayi hmm. su kwakunci ba daga hukuma ne ga bayan bayi ya zawon gizafi cibi da ba ma jadini ne ni biya amma ya duwa ne ba na kim na suku ga da suratul bakara na sukun fati fa na alladhina amanu makhtala fufi min alhaki bi idnihi su kwayi na layi wuce ga ya zane shi kan don da kaba ya zaji gai ce da yi ba yin yi da ga na bi muhudu in kunkya ne ilabi su gaskiya qur'ani da suna Allah tabaraka wa ta'ala ga wala kalimatun sabaqat min rabbika ki yi bakani magana shi daga mkwai Wabona, bona mkwai tsoci wo bona ai la ku da nan wun ga ta fi ani fi ma fi ya fi yaktalifu ne bacin da babu da ji man ga ki wucin na yi ga alkalmatin sabika wala wala kalmatin sabaqat ki kalma wucin alkalmatin sabika man ji da fassare kakan guba da wani yawan sarai wanda zuma musu nususu ya mafari ba ga mu gayi gayi ne kwabe kalmatun sabakat bi ma'ana alkalmatu sabika ngai kalmatul qada'i sabika kalma ya soko na da zai te hukunci ti kaddara wani. a gayi na soko ka lituji na ngai alkalamu mu ci ji foro ga gan ka mu karu te na ji faruwa na ilayul A alkalin ka soko alita alkalin na karuta na ji tun sama bikin wula jalita wanki a ko ba fi shi tun a cajin jadita sama bikin a sai ne ji faruwa kwatina iko su kwa shi do katara su kwa shi do imani da yaji naji dole eh? kalma ya su kwa shi do katara su kwa shi do ala annahu ta'ala yu'akhiru ila yawm al-qiyamah ga yana da no ga maji ba ta nufusa da na wuza shi wufu wuza shi mu ma dunga yi jaba ma fatai wa adagbata adagbata wuga ze fuki ya mana bina da noga manja a tiye guje na futi kalmatin sabakat kalman da shi zuwa ne so ko ga ma zan don da muda ku fuki ya me bin wa shi tuni to alkawal wuce na zakwaji gan wa diye bi azabe yayi sai laifin ninni bana laifi da bana su kuka wa je ga zabun wa aka kiyama na min ubole bayan manci zabe ja bana ja ke manci ji a je ga zabun da bin jo sama na zaga ma ga ji fatan fuji kalma wuce hashi da yana da kawai da ko su ku ba ni ga wa wa diya ya bata wani zandun da kalman na nga tsoce ke da mini suratu shura ga kalmatul fasl kalimatun sabakat kalimatun fasli ma'ana ni gujo wa ma tafar Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanu gaga am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bi Allah wa laula kalimatun fasli la laqudiya bainahu ki wa kalimawci na wal la ya ga wa baga kara kata ayi daga kebya ga zuwani ga do da ga majinu fuji ma shi da tuni ki kalma wuce ko kalma wuce ba aila ku da bai nan gajin allaka so ga wa kalmatin sabaka da kalmatin fasli ba nan ga kwagan biyu alkawun nan su kunji ga wa de ya batawo ki zaji jiya wa kafa kiyama da yayin ga kwaga guba bayan kalmatin sabaka da kalmatin fasli ana malawa to ga ga kiyama wai ga wannan suratu shura ga ga wato ma tafarraku illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma da kudiya bainahum ajalin musamma wace ke kiyama tafassara ni da wani mini fassara guba na man ji da zabi etiyan kalimatun sabaqat yana kwada kalimatun sabiqa yana ngai kalma alkawali na su kuji gama fatazan dando wọn àpọ́n léèfì jíjíjà aládín àfáàjí léèfì àjíbẹ̀ tún fún kìí àmà àmà àwọn bàtà fassara baci na make idan zumatuyan nassi jina ń gáyì gan alkalmatu sabiqa na nga yi kalmatu rahma as-sabiqa kalma ya yabo ya su kuna shi jona su ko ga wa rahmati wasi'at kullu shay min hadisu Allah tabaaraka wa ta'ala lu náà min hadisi kudusu amin Allah tabaraka wa ta ga sabakat rahmati ghadabi hadisi ne sai bukhari sabakat rahmati ghadabi yagun so ko waje da shi ta tefu shi mu ki mana o bi mana yagun yagun da zan ke ta mu e ya yagun tun kama ya diye ga zaba ya da ko wa bi watuba ya ti fata gawa yau so fasara don wani na jide su matiyar sus ya ce kalmatin sabakat katimin rabbi kalaku da bainarun fi ma'un fi ya telefon cuban فقل إنما الغيب لله معكم من المنتظرين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي ويقولون كافر يجي قال لولا أنزل عليه آية من ربي kima la ca caya ya ne bai a ci da gankwai to ci ba yin ga da gaskiya nan kila patin da je wato ji da fiji babu da na ga shi zinare ayo ga da gaskiya wun ga patin ya la zinare hmm kila wa bia bi iri tukun ya nabi musa yo kila wa bia gan bi ra kuire ya nabi salihu ya yo ye wa mujiza ye wa aya lalle <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala mala ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai na jinna na jinna fa kula bi ga ga inna mal ghaibu lillah eh so sace ni ya soko soko ga da kai gaibo fantaziru efe tuye in nema haku minar montaziru mutu da minita a ci zane je tuye eh, biya yi na yini suratul eh, an kaboto coci na wuzan kibe ciwon bai a yi mai bayani eh, masa da ya mujiza yau na mushirki ga yi tuye biya na bisallallahu alaihi wasallam ne sai a gane mujiza wuce je kan ga yaji imani su ce ga ga gawa laula wuzila alayhi ayatun min rabbi kul innama ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun kafiri shiga kila wa ga bi mujiza da ku kun so ci su ku ga kulli innamal ayatu inda Allah mu'jiza ji bata aya ji bata wanda bai soci da bai musu kai amma ga ga wai na mana nadhirun mubin mi de tukake cimiyo ne la la tudan gambana nde ji gambaye ega to ega to so kofi ma ega gba so ko ma ya mi to so ko eji bautai ya mi da wani bi so ko ce ga awalam yakfi ukunke a aga ayi wa mu'jiza mu'jiza ne mula nabi ne mula kunke a yana anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim na qur'ani ciyawa nabi na wai bayana wuce la kuma mujiza kalaman shiga mu eti mujiza patan su kuci ciya alayhi muhammadu na eti a patan qur'an ebo kibo ebo na gai al mujizatul khalida mujiza dan wurko na nabi lawu saduji lawu kafirji zaman yuyina inan nan mudabbiya amma qur'ani dana ma ga bai la kiyama mini mujiza na isra da sai wasallam lawana eh mini madino hadisi sai bukhari da bi ga annabi sallallahu alaihi wasallam abe da wuzire nu na ga jalalana eh annabi ci ga tuno de ga be annabi fe laye gu albarka da ko igwa igwa gidin ya annabi ba ta fe fe jenu ndi wani febe oto bata bana do kutuna ga guza shi ni tutu bata ndo anu oja jabela aja to aji bukata ba ni gba yo ile ya zane zima anabi jinna ya lokaci lokaci wina mutu bogon wala aji imani to amma mujiza na khalida kabo wadda ba lokaci na annabi jin a sadu no ji fetti yana nga wale ne da nan wale qur'ani wale betu so mu mujiza ka kan da bana annabi sallallahu alaihi wasallam mu da manyoyi na amma mu da gobiya sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji hanjali yani e bogo na ji fiza amma mudun to zanan ja de zuma mona a le mujiza mun ci ya amma ya qur'ani zan do ale Allah su kwa awalam yakfim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi mujiza kita ga yawa na ce qur'ani nan inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun dene min ba ko qur'ani so ko ce ne ya yabu yeso ko da botu papa madabo ya zani ni imani nan abubuwan wa yakuluna laula unzila alayya ayatun min rabbi fa kul anabi ga ga innamal ghaibu lillah e su ci ya so wayo a ga kima na gaibu wuce a ga mujiza ga aya wuce na ga gunda ga su koyi ga gaibu aya wuce na ga ayi wada na mujiza wuce na ga ayi wada na ya ku yo ya lawo yo ya le da be wa wasu ga nga ga wewo se kilo ki sun mu ga su ji shi ga be na bayyana eh? amma daga na waje aji na fantabiro efe tuye inni ma'akum min al-muntazir mutum afe tue bi ki tuyo <coughs> man ga jumla na fantaziru jumla ya tajidiya su kwai da dali ibane ne sunna ya Allah tabaraka wata ta'ala na mun ga ya ji alkawari ya ga ga ya ji mana sai bai kazai su kwace ya wuce labin ta Allah na biyu zanabe ji mana na su kwai ta tafi to daga nawa ji haci ci ne fe tuye ba kuma ji da zaga ya tuci da ta amma je ti mujiza na ya ga gona boya fe tuye su ko ja ta ji didi in ne ma ku minal muntazir eh su ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sahabi ji le twa da e ku bada ya har ma da addu'a ne ta ci ba ja gini min kafiri zo amma da addu'a ne wani na abu wuji shuru وإذا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مقرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون فإذا ذقنا الناس رحمة أبكي قال لا يبوي الدزوانجي la za wangi lalo mina <clears throat> ga lu dongo lo mina min ba da dara masatu zumaya guna tsagwa na bi ma na ga jira ma ya za wangi zumami ma ne ma cile da yego eh da mi ma cile ndo ci shi dona wa alai zalam makrun fi ayatina ala ja fe lo gajidi ita yayi zo kulillahu asra wa makra ga bayi ga su ko ya tuno ina wajo di pampan ye bayi ga bayi gbalu dedewo inna rusulana lallatu ce za malaika ya da wani yaktubu na matan kuro a fi karu to ya balu da ne zai galu nan man ji gaya na cuci bin yi ci abu fiya ne a tafi ma'ana ishara wani jini ba abu sufiya kuma na gun galu gbadi da ya ci a ya cuci mu abu sufiya ga gaba ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga ku hitna bi du'aika annabi wa du'a da ba yi yuba na ne yadda biya. fahim safaita na abe ke waga ake bi ba duwa yayi ya yi jele na har yi lica yayin da yayi na saddak na ka ga yi daji don yi wala ga gaskiya wata ya ce ma na bife ba duwa fa su ku ilici wani alidi amma falami mumini tubo a tubo ba yi mani jan man jiga fa za makro na gai makro na fasi na mushriki je jina a gaga su kuga je kaza ko kuma aga yin kaza ji a ga imani ji aga ba je a jan aji imani to gani na ji tsakana bulu ba bi sallallahu sallam wasallam mm, wani lo ba su ko a azaba wa juyo Allahu alam jugo وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر والبحر mine na laye pe ciwon da zankin Allah ta baraka wata laye na ngai gagan ngai tune laye da ta tiye do toki filbar ta tikin ce walbar ta jona ngai laye da ta tiye kim kim tibu walbar ta jubu ne ji da bebe ci ji kin tiyo ta yi pe kwaji to dabba baji na rakun dokoji don ne da gani be kwaji masu moto keke jina bata huwa alladhi yusayyirukum ga tune la idazan najin manji da so kwa kinti tuyi nkiyaye tutuyi na ne wani dalili ya asa alalli yone ya ya daza ta te tutuyi na da ya ga bi ga ki wujjo na layi ya fe da ya nuwa nan ki wujjo na lai ya daza ta te tutuyi na ganga su kuga wallazi musayyirukum fil barri wal bahr waji tabbata muna hadisi hadisi na Abu rara gobe na ga da gina ci daga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna narkabul bahra ifa ji fe da zata tiye do hmm, yaji aga fe nuna fe da zata tiye do wa nahmilu ma'ana Ma'anar kalila min almayi. nuwa na mai yaji tona daga kintoce guta ya dobe yi na wani yi na dokuna to nuwa wuce mai gagaga yi gula jalola ga zo yi ma bide na ya fita te dona annabi ga huwa wuro ma wuwo alhillu mai tato edunere da dana etonu onwi mini chuyo etonu ofiwo etonu la jalola wo ndiga dole ne ga jin zana daga kintiyo be yin ga ya laja la kawai ko ga ya fi wa kawai ke minan nuwa ya dumai ya lalli wilili jina a ci gaga alhibnu mai tatu na ga su da ya dona mini dabba yin nuwa jona to mutu a lalli wani ya gina kuja rama ke ka ba nan ga su da ya doni ga sai ga jiga ya ciwa ya dago da mafi gie man jiga ke mina aya ne wuga ga lalli wuyo idazin ta ce do na ci ga hadisin ne wa gan alalli idazin ta ce do man ga ake da to hadisi ne wa gan to ya kuya guta ce do wona na malala mariye wato ya du mutane ne aya yada zumona shirin ya kuya du mutane ne aya yada zumona ide e anuwaji ne ji aga gugu ke do wona mutane waruwa umale ga ga hankali tu kafin na da de dima na da gaga ci gaban zaman nan ci gaban zaman na amerika je pebe da su ba su fa ji te pebe na ba mu jo wuce ta daga tokyo wadanda ta yi toki ci gayo daula ya yo musulunci tin tsan gama jo daula islam ga alaji tabbata <coughs> so e lamari wai wani idan ya ji ta talirin dondo ido wani mun jajaji abu gani ba hadisi umar haram umar haram lokacin wuya yi miya ubadatunan samit na a sallallahu alaihi wasallam mun ga ci ku ba kan nan majin tubu sallallahu alaihi wasallam na hadisi sai bukhari annabi ci benu bu faga ba mu haram umara mu can yi cije annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yagi a ga na annabi sallallahu alaihi wasallam la mu da ba ko wa yin leleganci mu ce nan nan <coughs> wa ma joga ne annabaji wayu yo mu ce nan nan mine na wa nan nuna mu yana shafi mu haramu na la <coughs> ah, eh, annabi ya na sallallahu alaihi wasallam annabi santukan ci na suko annabi fe matsan kuma mu ce guga ya rasulullah ki jibiyo ga uridu alayya huzatun fi sabilillah yarkabuna thabaja hadha al-bahr midane nina na za zanna ci ji wumi soja jayo ya musulunci nazi eduba kece gukona uridu alayya huzatun fi sabilillah yarkabuna thabaja hadha al-bahr ta ce ta ci gwakyo a ce gukun Allah wuri mine ne gumbo yi bani a ga mu haramu fe gaba ani mu ga ya rasulullah fuduwullah an yi ni minu ba duwa min son lan fe da taci za wuce ji ya bin ka ce do fe gukuna annabi fe ba duwa yi wasu kwawo fo da taci abu a ga annabi ne lele na annabi ci santuna annabi ce gaba mu haramu ga anti fil min al-awwalin wọn mara ne wani ya mini ne kuma bai gawa da mini farko da naja wuye ku edu wani a sallama ruci kim na ma'ana bi muhammadu gano mu gafe sallallahu alaihi wasallam e bana lokaci muawiye umara mu beda da zane je gukuna sojaji edo ajalin umara mu daji a ga tu so shirin ya edu ekun edu musulunci yo kemina ya zane da adata ce edu wani loji na jige wani loba na jige wani bukata jina alalli wani a ciga to ya kun to na gufe ta edu wani alalli wani shari'u ne to watakila min babi aula ya ji kiyasin na daga to ya kuna ya gufe fite wani wani hidda nasi ya fita lawa alam sai da yana man da ya ji hukunci bai yi na aya suratu suratul hajj hmm? wa zin fi nasi bil hajj ya tuka jala, wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amin a ga wuce mun ba ga abin da ya fi ko so Allahu alam so idi ki waga ga ni ma jayo ne so kuke tuku yayi na misagirukum fil barri wal bahr wallahi da zan fayi kafin wannan kin ruwa mai nan. watakila wa lawyer fobe fobe da yanku lawalan da kwai jiga daidai da ta wuce amma inda lamba ne bagati eh na laifi kutu wa ga su bati za abai na laifi kutu abu bai na wadan mina bwani da na biya na ga kashi mina bwani timbo na so ko ga sunan jihanci na hatta idza kuntum fil fulk har ya dafata mini ga da mini e nuwo. man jiga ne fulkuna e eh, yanuwo ya ci eyani wanni eyuga fulku aga zokun eyuga fulku so to nini to kama bata fulku ya eh eji tanizu eji tadkiru wa gaga hadha fulku wa gaga hadhi fulku a cira da talara tutu eji tanizu eji eji tadkiru ya gaba fata tiya ejo ya fada mine ya nuwo wajaraina bihim birihim tayyiba efe managi ti fe gwogan bi ayin ti fe daza bi ayin fe wo mafe atate edo wo fari wu bi afe fayin gbọn eh wata abelele na hukunci so kwaji guna suku ja'a tarihun asif wa abele dundufe ya kwebe dundufe ga asifu ta dundufe ga ebe ya zana tate edo na ga tashi hankali man zigan domin na domin ya ja'at hawana domin wana da tufulku na ja'at arimun asif eh bi ma na efe ko dundufe wa biya ya ci ci da biya ya nu wannan waje a umar mawuji bin kulli makar batun batun da wani da nan don da ya nu wannan wani tashi hankali kya abi dundufe da na batun batun ke da na bi ta ba dun ba dun wani na ana da tsara je ga wave na ko ya ji fata ga wayo ale gbadun gbadun gan na lo cha ji kin aketo ke party na wa ya tete ngi jo suku nga je fi ma fo bolo kin jains no agbinu wa ro no to da ni fo party na tu se bogo adi kem na ya ya ya pati ja afai ba age le badun gbadun na hmm? wa dhannu anahu muhita bihim lokaci mun cina le dundufe ya ku badun gbadun magana na a to afe ji yakini wa dhannu ai ai kam aga hakika ga to muhita bihim a ja laka a ya ja laka man ji ga kalmar muhita bihim larabci Eh, larabci yoyin shawa da baki bo e ba sani ma'ano yi wuhi tabi a amma keji ba larabi ga ga a amma keji wani tunufi gawa irke mana cin jaji ga na shiga uku ga wuhi tabi a amma keji imana a halo da hali masiba an gaci ci hmm? ga ga gaji alaka wuhi tabi alaisu kula ga da jinna yi wa wuhi tabi فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وجد بمعنى أهلك so a tsaye kini daga gaunin tabi a gaji allaka da wula muklisi ali wuce waliya ya sokon yiye soko soko allah allah ya allah ya allah soko buja fe ya ali wuce muklisi na lawudin aga ya juta lada dini ya soko kanga a ah, ke zandun da ayi yanga ali Allah ban buji ga ali kango haji za dini kanga fe yi an ta na mina ne so ko da ga yi gangwa ke mi maci na lugwa lana ko nan mina yi za ga da minta tun nan ja daji a wani ina a fe ga kanga na da wani so ko da ga yi gangwa alin nan dana ko mina sha ke yi ga fe da ta tun nan ja daji a wani ta na na ga manje ga tauhidiya mushriki yo yau ya mushriki ne ga da wana zani je lai fasu ko ba na e eh, fasu ko na za su ko jibugina sai lokacin ga lozi ne na fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najaw ila al barri idza hum yushrikun eh ale tawhidin na tawhidiyo na wani lada ga damini musulunci ba e na ebo na wadda wuziri wani wace yi so kwaye eh man jiga e yi eyayi na wula kunu ga zamci laje musulmi na ebo na zane yi ya dana ya e gagun ci da yi da na dana mushirki wani wani na lafa su kuma cunje kuti ka taure amma lokacin wula wuziri dana wani faga na jida allahu kuji gawan ya fawo ce yi yau to so ko mutunan wani ya kan gada na mula kuna gaga shi kenan waje musulmi na ko ga su da halin wuce mushriki yo eh kiyo ko فلما أنجاهم إذا هم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجوكم فلنبجوكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم لوكتنا الله بيك وقال لا يا أغنجنا سكو أتاقوا أتداجين كنتنا ta idahum yabghuna fil ardi wa la yaghya kaga ta cikin bugairu la ake babu ya gaskiya mun je gaskiya ba ga a ai dana de mi de uzirin na sai na bitu to gami ga gungwa bana la da zufan bu la gungwa gancin alali lokacin na uzirin na ci uzirin na wani in fagala kan ga su kun fe yi yau ko kuma ga ni cuta gami ga hakan kuwa mana kafin mintin ya nimi dadan sawa amma gami gami a da lafiya ma da shi lafiya na gai ya bugu na fil ardi daga rai la'akiyo a fi gwayya kabo an yi lafa su ko baki ila wuri shirku man ji hujja bai a yayan na igba man gina wa zannu annahu mufita bihim da'u la mukhlisina lahu din لئن أنجيتنا لئن أنجانا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ga sa ka kafir nga nga yi suku su kwaju yu eh kafiri nga dalil kamala suku ga amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard aylahu ma Allah qalilan ma tadhakkarun so dalilun ala 'an al-mutarra yujabu da du'awu wa in kana kafira iza ga allo do ram ce ga soko soko soko soko yiwu kawai kafiri eh in ka ga ngudu wa batu kiyama ba sai bugu ngun a ciyayiya na iga da aliya na macileo ya fasoko iga da ta halin macileo iga ya soko bata boji da jinna mushiriki mushriki jo muje boje musulmi cirki ja su kuma layi tanna layi muje bani ya saye na ba a wai biyu ba bi ya boye biya da boji na jinna muje boje alkhairiya to ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ji aji fe tu kan dan da ga mushriki je agadan ba fiyo kan ga fasuku a tafi bi su koyo amma su kwayin ladabi lokacin bai na musulmi ji agadin bafiyo e fasu kwa a kya biye gaya na mashirki feji na mashirki da agadin bafiyo a yaja fasu ko sai aga a ciya bafiyo wuce wanzu kan gaga ya fasu ko tun amma musulmi ji na yanar na to na don uzire ya bafiyo na e fasu kwa bananta na gaba ta yau wuce wato ya ga a fasu kwa kila da wani ga zanen wani lowun zuri kalimar da cijen shirku jume da yi yau ɗafa na wani lega ga wuce kayi jeje eh ina ne za lowun zuri misali a gaisa da nakuda ga ya sayi dai abdulkadir jailani wa kailani ne sale gwa gani bi wani ma wani lagai wadda na wani sale gwa bi wani bikin wani gati halin nono nga wanka ji sadaka wani sai da abu kadiri man waci koyo wallin waci ko mu zandan da na kena mai jina wa wa laba bi dan sai eh, eh, shaq bi kadiri bana man waci ko jiga gunya alkhairi algunya nga ka algunya li talib li talib tariq alhaq eh ibn taymiya ga ga sarai ta alkhairu ya ci abu kadiri amma ba nan ga ji za cirki tukpata wa cinu wali wa ciko tukpata na wadda ka fana wa ga alwa alu na cewa gaga cewa abu kadiri bai gomi a alu ci jani ya cewa abu kadira alu su ko buju su ko buju wa yi iza e shi dabo iza e mai yi ba babu bani wa ne ka bi aga cin aga shehu dan fodiyo wale na na ngwa uziri ndo ga da gbakwugbo na ala ala allah e bona kaza ni juma ga ga wa yiye na ajiye ya to ma da yiyo na so ga eh wanda cewa ga yi ji bayanai tiyan e igiba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki annabi ya zuyo eh ne ji bauta ya sokona mai la karatu wi kim da yaji bautan su kun ci jina annabi ga na da hun ya adda bana annabi kemi ga ga e ga lozi ne eyi mi na na ce mu annabi ga wa abi ki kawa ya annabi wa ga ga annabi bace mi wuna lozi bace mi wana a san da ta annabi banza aga yi zayi wa annabi Muhammadu ayo annabi maga ga yi mu ya mu da zaman zaman yu bana adabe yu yan ga lozi na mbe aja ajin na da zai yiwe mini sahabi jo ko mini tabi jirki da da zai yiwe na dalil kici be da yin ne caga zan do cine sakwa sakwa sakwa sakwa sakwa wogu lagba mo kwa ga ni mo mo do ngo la ga fara so ko wana o cho gaga la unti jo da dalil na waga yayi na e bo kin bo e na wa yiza lokaci ya na lokaci ya zo na ibadu ga ga istighafar istighatha alistighatha hakki wore soko bugi soko bugi yiyo soko ide so boyi hakki soko bugi yo ayu anasi da wangiji inna ma bagiyukum ala anfusikum ye dutu wuce da nimi ga ce zo ya ga ko e e e, ala anfusikum Eh? wale kalma bagiyu ita masdarin tun kan yi gafalan ma an jawon idahun ya bagu na fil'ar da bigayar alhaku bagi wuce na yaji na yana ma bagi kun ala an fusi kwa ita gawa agbon so ya gbogbo waga gaga e, e wa bi bo bobe anabi aga gaga bo bo mi mo waga ganci wala bi lakun mu ji sun ji ciwon saki wa ya anabi wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alayhi libada abdullahi zai abdullahi wucin annabi muhammad yad'u bautansa ko wani jan لما قام عبد الله يدعو كادوا كان كادوا يكونون عليه لمدا متاع الحياة الدنيا اما ويجابكو eh amma wai jaba ko idan doka ga kuma diya kasu kotu hakkiye su ko gama alayi mu guca muna ji sallah ya su ko muna fiyazu ya su ko muna wazaka ya ko amma mu ga lo uziri mu ti su ko mu ya yiya na mu ti su ko mu ya yiyo mu ya keto alawa na mu ti su ko mu ya keto mu to gaga e mawai ja ba ga yau a keje da su su ko sun mai na marju hukum fa nunabbiukum bima kuntum ta'malun bima yi labari ne ya fi fi lutuna <coughs> na'am إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ۖ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آية وتكون الآية عند إنما مثل الحياة الدنيا الله غني كتن كتير أيوة جننا kama yi an zallawo min sama ke misali ne yoyin nuwa ya yi ne na su kai dube daga sama wani faktala tabihi na batun arb na ju shi ke ba gani bai na jafikin bone na mimma ya akulun nasu wala na'am e gane ji zaman giza ta to dabba ji mai gina e su sun yi dauna e wara ji dauna hatta idza a al-ardu kurfa har wa bale kinga ba e gwa sunin bi ma'ana ya nuna cin wanda damin nan ɗanan mawayan na nawa su eh? so wale ga gan ki wuce lati kan don da ya nuna cin ko da ndo da ga be na ya nuna yana nga da lati wuce le lokaci ne ngi ta gena mutu ga ga kin ya sa lati a akhadat al-ard zukurfa kin ya kwa sun din pukanga da wana wa zayyanatu mutu a fani wasa wa zanna ahluha tana jimawla tina fiye ga ga nan kadiruna alayya adiyi ko te la te anno ke ina ke suna ya duko ijada wana wada benele ata amruna laylan aw nahara eh hukunci su ko bibi a latinna laylan bi shi aw ko be gidi eh ya da lati ta lati hasidan lati ga gangi ka da botuwana ka allam tagna bil ams man ji bayani ka allam tagna bil ams ai ka allam takun bil ams wa ga ka allam takun amira bil ams aga sai kalmai ghaniya bil makan balarabi ga ghaniya bil makan wa yunfi akama bi wa amma wa amarahu eh wa ce galla tina tuwo ufe fadandon da yi ufe fadandon shawa na gaci na yinan na so kuma ka zalika na fasilu da ayatul kawai ya tafakkaru a ci gan yaji lai ke da aya yi wa zane je kpaye na aya ne lai kpawi mo ya lai pe ya yi nya aya wuji ya zane je kpaye na eh latina abauta fata jimba ingicin wage zane jimu ne ga gaya aya aya dukku ke ne ke suna e fayin bana latin na bi adina dana adina adela adela bobina su ko ga ju jacho e za magi fondoji mu fe wochu e ya be fe wochu ma primary ji ma secondary ji ma university ji ngam la se da lotwa da da masters ji mu de si je kan ga ya tun lo su ko ga lan ya mu tuye ga wa mu lokaci da ga ne wa mu amma sa jani da nan make detuwa ko, ata mota lajin wani so ko ga layin ya aro na mila wani layin ya ishe da lokacin wai ne ga ya kafu na wawo mana so ku buga ga a ah, ne ma wuce ka ya timi makino hukunci so kuro eh? aya na ya da sun <clears throat> ayu na abu ke gai kwa tubo wato kan do ya ta suku iza ji dana lokaci gwagala ne na kan dondo waga waga kwagwa adiyo miliyon ji fikatan eh zanne da ci ba to yi nunga kula ji na je wuzuri ka lamtar na bil'ansu zane shi fanya ga yadda zan ɗaya eh, da shi doya da ya da zuma ko eh, da fiye ku Wa wane be ki da wa wane be zane ci shi shi dine gbo in ba wata gyagun shi ba wajen na hasu idan ka limtar na bil amsa yi shaga da wani a ga yi na biyo ya jin ya sun ji wani biyo ya ji biya so ko ga ayan wani juro eh ya kawo min ya tafakkaru a cikin wani biya ya mu je ya zane je yi na. يقدر إيه، جنة سكوب مهدا من سورة سورة الكافر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء <coughs> فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا دي مثال يا odurbe la دي مثال هذا وانجز gizi ko tan ko ce rayuwa yi na wuje ne ya yake na da yake yi jama'a so daga gakem nun mawayi na dole wa mawaye su ma wadda ta su ko waga cu lokaci na wadda ba gona ta lokaci na wadda jana su kwa dawaye hmm? su ko ga misali da kyau ga misali ya ne uyo ne dubi daga sama wani ele na cajin wajen ke ba gani ben da batil arda yana jaje fikin gona ki ya ge ngi ge latife ya shawa fe mafi landondo obo ti ba fas ba shi ma da ga latin na waje yana wuwa na wadi na wuwa tazuru ya lu lula da ganci bana ngun kuci ngun ya tumbo biya eh sabogo fini na ji fi da fi lula da ganci da ta jina tazuru ya eh Ya fe fe goshi fe fe gomi ba makana Allah wa ala kulli shay'in muqtadira so ko su ne wanda ya kuti yan dundu wato in na ya la ya tusa biya gona so kwa za wangin kuma kandondo dondo ka za wangi ya ke so kwa wa gabe so gaya we ya ke so kwa wa gabe su ganya wa ma da hankali ta can da so kwa ga ida ala bi zikirin layi ta tuma innar kulu in na shi nan aki zawangi fi babu mulke jin a gayi shugaban kasa a gayi gwamna a gayi su kuda a mace na gani bai ya kuma shi da sun da bayan a yi lega dukiya ji fi babu yi nan na iso e a bai jamu a dukiya zawangi fata shi fi tufin a gbagi a gibancin indun da a gibe a yau idan e sore a ta na ga yadda ba fiye lotu bai dukiya ne a zaman gijalin mu da bude goro lana a ga yi suna a ga zuzu aji aji ni bani a zuzu bani ce kwallo bani kya ya gyo a can yi ni ji na aya ne gana gan wa gan wuyi nan na oji wọn wọn ndi wa ya to da sun ci dabi ayi a da ma lasa ko da ya gbawa da ba lafona na a ga aji da ba ra ji ta ce a dukiya da an gije musulmi cirki a jebe jinna kan don da su kuma lada yin bugu imani wuyi su kuga ikpanwu yin gama kpanwu su eh? kuma ga hankali tu ya gama maki wu aya mu yi wobo ne zajiye a ga ya zada na wibe yi guni ya gishi dana don gurukun wacce wa banwe kin waye giyo kin waye je ce gina mafi kawai wata kina ma wena ga gama gwen salari na faga na na man kuzayin wufoye ni iza mada wani wego dubu dari uku ita ma alaza wai gibata Imi ni mu da wata kila yi ni cuba kashi na haya ne ne da cuba يدعو إلى دار السلام ويهدي من السماء إلى صراط مستقيم الله يدعو إلى دار السلام الله يدعو ويجيبي دائما منشي ويجيبي جنترى عن محمد يجيبي دائما منشي با يمكن يجيبي منشي ne man shigan ga aljanna ina min shiga da wannan a ga kila ce yemi aljanna ga yemi aminci ba a ga bana an ga assalamu na wale da danan suna Allah wato ga yajin so ma min na jiye da ba ti tasu to nan wato ga yi tuna nan to yin nan wani amma ya bota shirifo ya aljanna mu ga darus salam in mu yato assalam yato aminci tashrifu je nan mutu jiye da ba ti tasu e mi aminci man jiga ga ke bai ci na wuyi ta shirifu na aji na ce ga mai aminci na waga ke ce ne ji faru na wani na wasu ake waga aminci yau ibana balarabci waga wa salam malama na salamatu so a ga salamu na waye ji alama ma da ma'anar salamatu ke misali waga ga da wa garada atu ma'anar yau ziyada ya wa babu na da a yi littafi ko taki amma lai ba shi ma'anar biya so ya ga daga ga alijanna ya mamin ciwo aboki bo wa da ya ɗin banyi da ba ya banyi da ba wa a waga sokwa ba wa a waga ya banyi ba eze ya ci ba eze ya taba ta ba fiya ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala khatar ala kalbi bashar kat alkhairi ba ta wa gumina alijanna bago ya mamin ciwo man shiga wa ke yi ga ya mamin ciwo bai ba kai aya ne ba karatun fa bo ba na toce ga yi gaga eh, tahiyyatun fiya salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin e eh, yuga na min ce bana e bana min aljanna salam salamu alaikum salamu alaikum ba fa wai da shi buga e miye e miye mi ci ciwo kan do e salamu alaikum su kulu yayi amin su kwagan wayi wallahu ya dawo ila daris salam wayi gai bi ce mai amincin nan waya ji mun gai tuna ma ji da ba wuya mai ya sha ba na ga ba wani ila suratul mustaqim bai kai boro su kuwi bai bai kai boro ke kwa bai kai boro a da hadisi ne bai da ba sai na ali bo <coughs> hadisi tirmidhi ga ga sai na ali ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ene kwa bi asratul mustaqim wannan gai kitabullah su ku gai tuna wuzaba wuza ba lo fahimta yin qur'ani ne waga cin zacen ba su kurani ga kurani ga wai cile kandu na wuce ji rayu to e ba wuye su kuro su kuka gaji jaci ya zan a da fassara na manda da ci ke lati gobe gaga asiratul mustaqim wani jini fi ganin bai al-islam a da hadisi na bai bai ta ce wani annabi sallallahu alaihi wasallam ki fassara ya asiratul mustaqim ga al-islam su kuka gaji wuza balan musulunci hadisi ya tirmidhi sai bobo ya gyabo a niga cimicina su kun fagin biyu ne ga ga caji daidai na kwadon ya koyo, gawa ya gawa mai koyo a ne ga ga ya tibici cewa nan ya ke boyi yau da kun bayi na yau da wasu kuma ta ce mata ba gaba su kun fagin biyu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفر الله وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله